ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Girma ya faɗi kashi na biyar. Gaba ɗaya suka tuntsire da dariya ni ko na murmushi kawai. Ya kafa min ido kamin ya mai da hankalinsa kan titi cikin son karantar karɓar da na yi wa zancen. Na kalli wani can gefen daban a cikin raina kuwa cewa nake gaskiyar iftihal ne gaskiya ne ba mutum irin yayanta komai nashi mai ban sha'awa ne hatta furicinsa aziza ta katse min tunani da faɗin askul ma fa ba a ce da ita abu sai zainab ya yi ya ce that is good zainab daga yau kar wani a cikinku ya ƙara ce da zainab abu wannan shine mafarin komai shine mafarin al'amarin na kwanta a daren ina ta maimaita kalmar zainab da imran ya ambata na faɗa ya fi cikin carbi amma ban ji na faɗa daidai ba kamar yadda ya furta na yi ta tunanin abubuwan da suka faru a tsakaninmu gaba ɗaya na kasa mantawa idanuwansa sun sa zuciyata cikin wani sabon al'amari wanda ban taɓa tsintar kaina a ciki ba na yi ƙoƙarin in yakice shi a zuciyata amma na kasa inda din na juya shi nake gani a cikin idanuna na ji wasu sassa na jikina suna wani irin kaɗuwa wanda ban san menene ba marata ta ƙulle ta mau kamar zan yi fitsari da haka na rarrafa na shiga toilet na yi ta ƙaƙalin fitsarin amma bai zo ba na dawo ɗaki na kwanta akan dandariyar kafet na ware fanka da AC amma ban daina zufa ba wannan al'amari ya tsorata ni domin wani al'amari ne sabo a gare ni wanda ban taɓa tsintar kaina a ciki ba ban kuma san ko menene ba awaye ya zubo min ina ta kallon su aziza da ke tabbacinsa cikin kwanciyar hankali na rasa abin da ke min daɗi na rasa menene shi wannan abin haka na rasa me zan iya gusar min da wannan sabon al'amarin da nake ji a jikina wanda yake shiga har cikin kwakwalwata wannan shine mafarin shiga rayuwata cikin gararin da har yau take a ciki cikin halin bakin ciki da dakacin ina ma ba a haife ni ba da ban haɗu da imran ba wataƙila da rayuwata ta ci gaba da garawa yadda take wato ba baƙin ciki ba kuma farin ciki sai godiyar allah haɗuwata da imran shine silar warwarewa al'amuran rayuwata da kuma na innata da suka shige min duhu wayanda suke damun zuciyata tun ina 'yar ƙanƙanuwa har ila yau imran ɗin ne sanadiyar rushewar farin cikin rayuwata wata zuciya ta ce da ni wannan al'amari da ke neman samuwata ba alheri ba ne a tare da ni da haka in nemi tsarin allah wannan ita ce tarbiyyar iyayena wadda suka ɗora ni a kai wato duk wani abu da ya fi ƙarfin iyawata ya fi ƙarfin sanina ya fi ƙarfin kariyata to in nemi tsari da kariya daga allah domin shi ne mai iko akan komai sai na miƙe ina layi na yi bayan gida na ɗauro cikakkiyar alwala na fito na suturce jikina na fara sallah a cikin sujada ta ina roƙon Allah cikin yi masa kirari da ya yaye min wannan matsalar da ya dora min akan Imran ya kawo min sanadin da Imran din zai bar gidan gaba ɗaya in huta washe gari na tashi da azumin ta ɗawa'i a bakina kasancewar ranar Alhamis ce dama kuma nakan yi azumin Alhamis da Litinin cikin ikon Allah sai na ji ni sawai kamar an yaye min komai na yi wa Imran boyo cikin gidan har aka sha ruwa ganin nake idan ya kalli ƙwayar idona zai iya karanto abin da ke damuna game da shi wanda ya hana ni bacci daren jiya wannan ya faru ne tun fa ina shekaru goma sha biyar a duniya a daren imran da yaya faruk suna zaga cikin gari a cikin motar imran faruk ya ce yau tun safe ban ga abuna ba na shiga sassan mama ya fi so biyar amma ban ganta ba imran ya yi murmushi wanda shi kaɗai ya san dalilin yin abin shi amma dai bai ce masa komai ba ya yi fakin a daidai katafaren wani shopping complex suka shiga tare Yaya faruk ya zagaya wani bangaren don neman abubuwan da yake so kafin ya zagayo inda Imran yake. Sai ya tarar da shi ya cika kwando tab da kayan shafa na mata, wasu kalolin designers, sannan yana ta jujjuya wata kwalbar turaren kulwata wato Davidoff a hannunsa. Turare ne mai sanyin kamshi na 'ya macen da ta san sirrin da ke cikin turaren. Sai bayan ya gama wannan siyayya ne ya ɗauki kayan shevin ɗin shi da kuma biskit ɗin shi dai na gado wato hobnobs. Ya yi gaba ya bar Faruk da sakin baki. Mamakin Faruk ɗin shine yaushe Imran ɗin ya budurwa bai sani ba. ina ya je shi kaɗai ba tare da shi ba da har suka haɗu kamar imran ya san mai faruk ɗin ke sakawa a ran shi ya yi murmushi sannan ya kanne mishi ido ɗaya cikin tsokana ya cije leɓensa mai sulɓi ya matso daidai kunnen shi ya ce kar ma kai tambaya ba kowa na siya ba face kanwata zainab ya ci gaba da tafiya bar shi a gurin a tsaye yana kokarin saisaita zuciyarsa don ta yarda da abin da take ji amma zuciyar tasa ta ki yarda ƙaryatawa take cewa ba zainab ba ce sai dai in zubaida ya ce wataƙila da imran ɗin bai yi gaba ba da ya ji irin hautsinawar da 'ya'yan cikinsa ke yi ya kuma ga kallon firgicin da ya bi shi da shi da kuma gumin da ke yankowa daga kowane sako na jikinsa ya shiga gida kai kamar wani ƙadangare yana girgizawa yana gaya wa kanshi cikin lallashi cewa ba da wani nufi imran ya faɗi kalaman shi ba ba da wani nufi imran zai yi wa zainab kyauta ba abin da yake ƙoƙarin fahimta ba shi ne ba zumunci ne kawai da alkhairi irin nasa don shi mutum ne mai alheri ga kowa ba ma zainab kaɗai ba abinci kowa ke ci akan ma keken dining table ɗin gidan amma idanun imran suna kan kyakkyawar fuskar zainab tana kai lomata ne a cikin nutsuwa ba kamar aziza da iftar da ke ci suna ta faman surutu ba idan tana tauna abincin kuma kumatunta duka biyu da kuma tsakiyar haɓata suna lotsa a hankali komai nata a yangance amma kuma naturally ne ba wai tana sane take yi ba yana tafiya ne daidai da halittar da ubangiji ya mata sanye take da doguwar riga farasal ta matse dogon gashin kanta tsakiya da farin ribon ya sako ya kwanta lamban akan dogon wuyanta duk da zainab bata cika cikakkiyar budurwa ba amma a tsaye take sosai sannan ga alamun mace nan yana bayyana a jikinta ko ta ina imran ya kasa cin komai sai juya cokalinsa yake a cikin farfesun a bangare na nima ba cin abincin nake ba bugun zuciyata ne ke karuwa a duk lokacin da na ga yayin amma na yau har yafi na kullun kaduwar da sassan jikina ke yi a yanzu wane na daren jiya a haka dai muka kare cin abincin ba tare da na ci wani abin kirki ba haka tun da na dukar da kaina kasa ban ɗago ba dan idan akwai abin da nake son gani kuma nake gujewa sa to imran ne ba don komai ba sai dan abin da hakan yake haddasa min a cikin gangar jikina da kuma tsokar zuciyata baki ɗaya karfe tara na dare kowa na falon abba ana ta kallon network news amma ni ina uwar ɗakin mu na da kunkuni a cikin bargo ga littafin assignment ɗina na kasa hasala komai sai fama da abin da ya dame ni zan so in samu wani ya fassara min ma'anar wannan abin da ke damuna abun bakin cikin shine ni ba ni da wata ƙawa Sa aziza kuma duka yara ne na girme musu nesa ba kusa ba kuma ni kai na ban san menene ba balle kuma su da suke ƙasa da shekaru na. Kaduwar da jikina ke yi sai ya haifar min da zazzabi da kuma sarawa kai haka abin da na ɗauka ciwon mara sai ƙaruwa yake ga assignment ɗina da na tabbatar idan ban yi na bayar gobe ba to na rasa CA ɗina na darasin physics amma duk bai dame ni ba kamar wannan ciwon na Imran da Allah ya ɗora min. Hawaye masu zafi suka soma biyowa kunci Na Na ƙara dukunkunewa kamar curin alkaki. Haka al'amarin yana ƙara haɓaka a tare da ni. Sanye da farar t-shirt mai rubutun DKNY da kuma shuɗin wando na jeans, Imran ya shigo falon. Ya zauna ya bi jerin masu kallon, amma shi ba kallon ya kawo shi ba. Jan kuma ya miƙe tsaye cikin damuwa, ya zura hannun shi a cikin aljihun bayan wandon shi kamar mai laliban wani abu. Yana kallon su Aziza suna ta shewar su. ya gama hangen shi tas amma bai gama ya rikirkita shi a 'yan kwanakin nan ba cikin mamakin rashin ganinta da yake a cikin jama'ar gidan a 'yan tsukin ya ce azi wai ina zainab ne iftihal ta yi saurin amsawa tana can ɗaki an bata asamin ta kasa shine take yi tana kuka imran ya gyara tsayuwarsa yana faɗin to ku ba sai ku taimaka ku koya mata ba in kun iya suka kalli juna suna kama baki can kuma suka haɗu suka tuntsire da dariyarsu ta yan biyu mai ban haushi ai koyi shaƙa mama ki jiya im wai mu ne za mu koya Zainab karatu. Maman ta yi dariya, ai Zainab ce malamar su Aziza. In ta iya su koya a wurinta, in ko bata iya ba duk su taru su lalace. Hajiya Sa'ada ba a sa baki da ita ba don tsaban neman fitina sai cewa ta yi. To ai da matsiyar 'ya'ya matan kenan, ba wata kwakwalwa ce da su ba sai shashanci. Mama ta jiyo, har ta buɗe baki za ta yi magana abba ya ɗaga mata hannu ganin yadda yaran ke kallon su. Ta yi shiru tana ta cika tana batsewa, don ƙiris take jira ta sa kuka. wannan ɗabi'ar hajiya sa'a ce babu yadda za a yi a zauna da ita bata kirkiro wani abin da za ta bakanta wa azumi ba ko da kuwa ta cikin ruwan sanyi ne ita kuma azumin ba haƙuri da ta taɓo ta za ta hau su yi sama su yi ta yi kamar za su cinye juna shi kuwa aban ya zuba takarda ido yana rubutu kai ka ce dabbobi ne a gefensa ba mutane ba yakan ce a cikin zuciyarsa mace ɗaya ce ta ishe shi duba a duniya mace ɗaya ce ta isa ya ɗaga ido ya dube ta ya ji sanyi a zuciyarsa kuma ta masa nisa nisan da har abada ba zai kamo ta ba ta tafi da duk wata soyayyarsa akan ya mace da haka duk wata mace kallanta kawai yake a hagunce ma'ana ba ta da abin da za ta burge shi har ma ya ɓata muhimman lokacinsa a kanta sai zaman aure domin neman lada gami da kariyar kai daga dattin zina da kuma renon 'ya'ya wanda dama dole ne ya dago ya dubi imran da tunanin wani abu mai girma da ya taɓa zuciyarsa ya ce dan abba je ka koya wa zainab assignment kuskuren da wasu iyayen ke yi kenan musamman 'yan boko da attajirai sukan ɗauki keɓantuwar 'ya'yansu mace da namiji balagai ba a bakin komai ba wanda ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa keɓancewar mace da namiji to na ukunsu shedan ne musamman ga ita zainab da kuma abban ya yi tunani bai dace ya hakan ba tunda shi da kansa yake mata nasihar mu'amala ko yaya da namiji wanda ba muharraminta ba imran ko tamkar an masa susa ne a inda yake masa ƙaiƙayi don da sassarfa ya iso ɗakinmu mu har zuwa lokacin kwance nake kudindina cikin bargo ga kuma littafi na a gefen fulo na wanda na tara kai da shi idanuwa na cike da hawaye amma ba su kai ga gangarowa ba daga bakin kofa ya dakata ya tokare jikin kofar da hannunsa na dama kafofin shi na daga waje ya ce zainab me ya haka cewa aka in biki assignment din ba za a kore ki daga makaranta na yi shiru kamar ba da ni yake ba don ban san me zan ce masa ba shirin shine mafi alfanu ganin haka ya karaso cikin ɗakin yana faɗin ki tashi zaune tun kafin in ko ki daga kan gadon nan nan ma ban amsa ba sai ido da na bi shi da shi waɗanda suka kankance suka yi jawur kamar na gumbuɗa musu barkono ya yi tsaye da ransa cikin san karantar me ke damuna ba tare da tunani ba ya janye bargon da ƙarfi subhanallahi ba shiri ya maida min bargon ya lulluɓa min saboda ƙananan kayan da ke jikina ya juya min baya da sauri cikin rawar murya yana faɗin ki tashi ki sa kayan ki in koya miki a samin ɗin ki tashi dan Allah ni ba na son kukan nan naki kin hana ni bacci yanzu ma ido biyun so kike ki mai da ni wani zarare? ni ko na saki baki ga lala ina jin abin da ko a mafarki ban yi tunanin zan ji shi daga bakin imran ba to ko shi ma irin ciwon nawa ne ke damunsa bai san halin da nake ciki duk a kansa ba ne bai san duk wannan kukan ba na assignment ba ne na rashin abin da zuciyata da gangar na ke so ne wato shi ya im wanda nake ganin har abada ba zan samu ba har lokacin bai jiyo ba ya saki wata irin ajiyar zuciya sannan ya ce to ni yanzu abba ya ce in zo in koya miki karatu me kike so in je in ce masa baki da lafiya ko ba kya jin yin magana da sauri na lalibi doguwar riga na zirma na ɗaura mayafinta cikin wani irin ɗauri mara fasali cikin dasasshiyar murya na ce ka yi haƙuri ya im ba ni da lafiya ne da sauri ya jiyo ba tare da ya tunanin ko na sa sutura ba ko ban sa ba ya tako da sauri ya zauna a gaban gadona ya kai hannu goshi na. me ya same ki take na ji wani irin abu kamar wuta ya shiga duk wani sassa na jikina sannan ya taso da duk wata larura da ke kwance limus a cikin jikina jikina ya soma kirma tun daga kaina har yatsan kafata na san yaya imran ya fahimci halin da nake ciki sai ya saurin janye hannunsa daga goshina ya ja baya ya yi murmushi yana faɗin zainabu ga yamin ciwon da ke damun ki mana in ji ko zan iya samo miki maganin shi ni ma ba ni da lafiya amma na bi tsanani kamar naki ba kuma ni ina ƙoƙarin kullum in fi ƙarfin zuciyata in hana mata abin da na san ba alkhairi bane a tare da ita in ce mata a'a wannan ba daidai ba ne ba na biye mata domin sharin da ke cikinta Allah ya yi yawa da shi sai ta kai ka garin da na sani ta baro ka don haka abin da ya fi ƙarfi na ina gaya wa Allah ne domin ya kawo sauƙi a cikin al'amurana ni imran da kike gani duk sanda na ji zuciyata na neman rinjayata to cewa nake inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take na ji wata irin matsananciyar kunyarsa ta saukan min na kuma shiga maimaita inna lillahi a fili da zuciyata aiko wata nutsuwa ta musamman ta saukar min komai na ya koma normal na sunkuyar da kai ina mai burin ina ma ƙasa ta tsage in shiga in huta da kunyar yaya im amma shi bai damu ba sai kawai ya share ya bagara ta hanyar yin zaman dirshin a gabana akan kafet yayin da ni nake zaune akan gado na zuro fararen kafafuna a ƙasa na tokare gefe da gefe na da hannaye na biyu ya dan sunkuyo ya leƙa ta muka haɗa ido ya saka min lallausan murmushinsa cikin son ganin na saki jikina na daina jin kunyarsa na sa tafukan hannuna na rufe fuska ina murmushi zainab yadda ya kira sunana sai da tsika jikina gaba ɗaya ta ƙara tashi ban iya amsawa ba ya ce to sauke hannuwanki na ce ki gaya min ciwon da ke ki. aƙalla idan ban baki magani ba zan iya baki shawara a matsayina na babba wanda ya fi ki shekaru idan kuma kika bar shi a ranki kika ki faɗa sai ya ci gaba da cutar da ke ba tare da kowa ya sani ba wanda a ƙarshe hakan zai iya zamowa illa ga lafiyar ki. yi shiru yana mai ƙoƙarin son mu haɗa ido amma na ƙi na yi tunanin duka maganganunsa akan hanya suke babu wanda ba gaskiya a ciki ba dan in ban mance ba baba sa'idu ya sha gargaɗi na kan barin abu a rai illa ne ga lafiya da kuma kwakwalwa to amma ni kaina wallahi bana ce ga hakikanin abin da ke na ba abin ya fi ƙarfin bayyanuwa ya fi ƙarfin kwatance ya fi ƙarfin duk ƙoƙarin harshe na ya fassara shi wanda in banda ni da zuciyata da kuma ubangijin da ya asa samun shi a ruhi da gangar jikina babu wanda ya san iyakarsa ba zai kwatanti ba abin da na sani kawai shine ina bukatar imran ina bukatar Imran ina bukatar Imran a tare da ni to amma idan na faɗa mishi ai kamar na zubar da mutuncin kaina ne na zubar da tarbiyyar gidanmu duk da dai ban san abin menene ba na san ba abin kirki ba ne haka ba abin alheri ba ne kamar yadda ya faɗa min don haka na kasa magana kuma tun da na fara tunani bai katse ni ba ya yi nacin ya juyin duniyar amma na ƙi magana har ya gaji ya zuba min ido da alamun ran shi ya ɓaci do kuma sai na ji babu daɗi wasu hawaye suka zubo min na sa hannu ina sharewa ya miƙe zai fita ba tare da ya ce da ni komai ba har ya kai bakin kofa bai ko jiyo ba ban san sanda na samu kaina ina mai cewa cikin rishin kuka ba ka yi haƙuri ya haƙim marata ce take ciwo ya jiyo a hankalce ya dawo hannunsa duka biyu a cikin aljihunsa ya dube ni sosai na sunkuye da kaina ƙasa kamar na ce wayyo Allah na ya fi minti biyar yana kallo na kamin ya ce al'ada kike yi ne ko zaki wata irin matsananciyar kunya da haushin kaina suka taso suka lullube ni ban san san da na fashe da wani irin kuka ba yau to zarcin duniya na gama jin shi a rayuwata da wani ido zan ɗaga kuma duban ya'im na wulakanta kaina na tozarta kaina na yi abin kunya cikin tsawa ya ce ba tambayar ki nake ba za ki sakar min sauti saboda kawai ki tara min mutane take na haɗiye kukan na waje kake mukut sai haɗiyar rai nake tare da face majina da bakin ɗan kwalina ya sake maimaita tambayarsa wannan karan babu alamun wasa a cikin maganarsa jikina na ma na ce a'a ban jima da gama ba ma ya ajiya zuciya na sassauta murya to me abin kukan daga na tambaye ki dan in san maganin da ya dace in samo miki sai ki bare baki ki fasa min kuka dan a dauka wani mugun abin na miki yanzu idan su aziza suka zo suka ga wannan kukan da kike kamar na fitar rai suka tambaye ki me zaki ce maza share hawayen nan kuma ki daidaita kanki mai karatu tun kafin in sa kafar wando ɗaya da ke take na koma cikin nutsuwata na share fuska ta tas sannan na ɗauko littafi na buɗo mishi gurin aikin ya zauna a gefe na yana dubawa excellent handwriting zainab haka kika iya rubutu sai yanzu na yi murmushi domin ni mutum ce mai son in yi abin yabo kuma a yaba min yana ƙara min ƙwarin gwiwa cikin ɗan lokaci ya imi ya fahimtar da ni abin da na kasa har ma da abin da ban sani ba da wasu dabaru na cimma nasara akan darasin physics wanda muke cin kwakwa akan shi ni da su aziza ji ne idan za mu kwana muna karatun ba zan gaji ba don ku imran ba dai hikimar koyarwa ba a haka su aziza suka shigo kwanciya bacci suka tarar da mu karfe goma sha ɗaya da rabi na dare don tunisuwa sun fara bacci a falo mata so su akai take suka saki baki ga halala suna ta kallon mu don ba su zaci har lokacin yana nan ba take shi kuma duk ya bi ya ɗaure fuska ya buga musu tsawa da cewa duk su ɗauko littattafansu su ma a take kowace ta shiga taitayinta bacci kuma ya nemi inda ya fito karatu ya dawo sabo ya haɗa mu gaba ɗaya yana koya mana mai kyale mu ba sai da ya tabbatar din mun gane ya kuma ba mu aiki muka gwada a gaban shi sannan ya fita ya ja mana kofa ko kallon mu bai ƙara yi ba aziza ce ke ta korafin ita dai da aba bai ce imran ya koya mana karatu ba gashi na yanzu ya jawo mana masifa sai ya mai da mu kamar wasu alhuda-huda su kam sun shiga uku kenan iftal kuwa da tafi kowa sanya im a cikin gidan tace ce ai ba zai ma ba baki ji abba ya samo musu aiki ba yanzu haka next week idan ya tafi duk da faɗan ke da kanki sai kin ji kina kewar shi do sai na ji hankali na ya tashi imran zai tafi aiki ina ni kuma ina zan sa rayuwata kasancewa ta tare da shi a yau na wani lokaci mai tsawo ya kawo sauƙi kashe hamsin cikin ɗari na ciwon zuciya da gangar jikina ya wanke wani babban kaso na ciwon da ke damuna ya kuma ƙara gina wani makekin al'amari da ya wuce na ji shi a gangar jikina kaɗai maimakon haka sai ya shigo har cikin ɓargo da ƙasusuwana ni kaina na san yau idan na ce idanuwa na san gabaci to wannan ƙarya ne cikin kowane juyi imran ne cikin kowace ƙiftawar ido imran ne cikin kowane zama da tashi imran ne cikin kwanciya da miƙewar ta imran ne cikin kowane mafarki da ido biyu shi ɗin ne shi kaɗai ya mamaye ya babbake ya yi babakere a ko'ina bai bar ni da ko saƙo ɗaya da zan sanya tunanin kaina ba tarƙa shi abokan hira wannan abu mai yiwuwa ne kuwa da akwai lauje cikin naɗi fa